karfe 8 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, karfe 7 kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International kuke sauraro kan mitoci 22 da 25. Nasiru Sani Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da kasancewa a shirinmu na safiya kashe na biyu kakanin labarin duniyar. a cikin labarin za ku yi cewa najeriya na shirin samar da kananan tashoshin samar da hasken lantarki a sassa shida na fadin kasar sannan akalla mutane 56 ne suka mutu a wani barin wuta da dakarun rsf suka yi a birnin khartoum na kasar sudan sai kasar amurka da ta bukaci ukraine da ta gudanar da zabuka, nan da wasu watanni masu zuwa to sai a gyara zama don sauraron cikakkun labarin gwamnatin najeriya za ta yi aiki da hukumar raya harkokin wutar lantarki a karkara ta kasar wajen ci gaba da aiwatar da shirin samar da kananan tashoshin samar da wutar lantarkin na nahiyar afirka an bayyana haka ne a wajen bikin bayar da lambar yabo ta shirin wato na shirin kafa kananan cibiyoyin bunƙasa hasken lantarki na afirka wadda ya gudana abuja fadar gwamnatin kasar taron dai a hukumance ya tabbatar da kaddamar da shirin na samar da sabbin kananan tashoshin gudanar da wato guda 23 a yankuna shida na Najeriya waɗannan kananan cibiyoyin masu ƙarfin aiki daga wato KWP 30 zuwa KWP 200 an wato tsara su ne don inganta samar da wutar lantarki a yankunan karkara da ba a iya amfani da su ba da bullo kuma da wata hanya da za ta taimaka wajen samar da makamashi mai ɗorewa, da kuma inganta rayuwa ga ɗumbin 'yan Najeriya. Wata sanarwa da cibiyar muhalli ta duniya ta fitar a ranar Asabar ta bayyana cewa shirin wadda ya fara aiki a kasashe 22 a shekarar 2022 cibiyar ce ke da wato ke daukar nauyin shirin kuma ta da tare da tallafawar shirin wato raya kasashe na majalisar ɗinkin duniya gwamnan jihar sokoto ahmed aliyu ya buƙaci wato sabbin shugabannin hukumomin tsaro da aka nada a jihar da su ƙara ƙaimi wajen yaƙi da 'yan fashi da kuma sauran miyagun ayyuka na ta'addanci a jihar. gwamnan ya yi wannan kira ne a ranar juma'a yayin wata ziyarar ban girma da shugabannin tsaron suka kai gidan gwamnati da ke sokoto a babban birnin jihar ya kuma jaddada cewa gwamnatin jihar na samun ci gaba sosai wajen magance matsalar rashin tsaro kuma yana sa ran sabbin shugabannin za su ci gaba da wato zakarkarewa wajen samun nasarori akan 'yan ta'addan. sojojin kasar burkina faso da na fararen hula sun dakile wani harin da aka kai a ranar alhamis a birnin jibo da ke arewacin kasar inda wasu kungiyoyi masu dauke da makamai suka yi wa kawanya kamar yadda wasu majiyoyi a yankin da jami'an tsaro suka shaida wa kamfanin dillancin labaru na faransa inda suka ce da sanyin safiya wasu mutane da dama dauke da makamai suka yi kokarin kutsawa wannan birni domin aiwatar da aikin aika-aika labarin na zuwa muku daga sashen hausa na radio france international rahotanni sun ce dakarun rsf na sudan sun yi barin wuta a wata, kasuwa da ake sayar da kayayyakin lambu a birnin omdurman lamarin da ya yi sanadin mutuwar mutum 40 da wasu da dama da suka jikata tun daga watan afrilun shekarar 2023 ne dai rundunar ta rsf ke rikice da sojojin sudan inda dubban mutane suka rasa rayukansu miliyan goma sha biyu kuma suka rasa muhallansu majiyar daga asibitin alnawo wadda ta bukaci a saka sunanta saboda tsaro ta bayyana cewa ana ci gaba da kai waɗanda suka jikkata asibitin domin samun kulawa. shugaban kasar wato shugabannin kasashen kudancin afirka sun amince da samar da dakarun wanzar da zaman lafiya a gabashin jamhuriyar demokradiyyar congo da 'yan tawaye da ke samun goyon bayan rwanda suka kwace muhimmiyar cibiya a kasar an yanke wannan shawarar ce a wani taro na musamman da kungiyar raya kasashen kudancin afirka ta sadc ta gudanar a birnin harare na kasar zimbabwe a ranar juma'a shugabannin kungiyar wato shugaban kungiyar wanda shine shugaban kasar zimbabwe emerson minungwagwa ya yi kira da a samar da kwararan matakai don bunƙasa karsashin rundunar da ke fafatawa a wannan yanki rfi labaran na zuwa muku ne daga sashen hausa na radio france international amurka ta bukaci ukraine da ta gudanar da zaɓuka mai yiwuwa nan da wato ƙarshen shekarar nan da muke ciki musamman idan kasar za ta iya cimma wato matsaya da rasha a watanni masu zuwa kamar yadda wani babban wakilin shugaba donald trump na amurka a ukraine ya shaidawa a kamfanin dillancin labaru na reuters wato keith kellogg shine wakilin trump na musamman kan ukraine da rasha a wata hira da ya da wato kafofin yada labaru ya yaba wato ya bayyana cewa zaben shugaban kasa da na 'yan majalisun dokoki a ukraine da aka dakatar saboda yakin da ake fafatawa tsakanin kasar da rasha yana da matukar muhimmanci wajen ci kasar kyaloga ce mafi yawan kasashen da ke demokuraɗiyya sukan gudanar da zaɓuka ko da ana yaƙi a cikinsu. su ministocin harkokin wajen kasashen larabawa shiyar wato sun fitar da wata sanarwa ta haɗin gwiwa inda suka yi watsi da shirin korar falasinawa ko kuma kwashe falasinawa da aka yi daga yankunansu sanarwar da aka fitar a ranar asabar ta gudanar da wato ta gabatar da matsaya